muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murya Jumhuriyar Musulunci ta Iran ne fara watsa shirinsa na safe daga nan birnin Tehran. Ni Tahir Amin ne zan kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san sai Afirka a yau sannan dan matasa shirin mu na karshe shine kide-kiden Iraniyawa. A yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu ministan harkoki wajen kasar iran ya ce amurka tana iya farfado da tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya kasar ta iran idan tana so iran ta tabbatar da cewa tana iya yakar amurka da amurka isra'ila a lokaci guda sannan za ku ji cewa kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta gode wa jumhuriyar musulunci ta iran dangane da tallafawa kungiyar saboda gwagwarmaya da hamshe kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa tattaunawa tsakanin amurka da jamhuriyar musulunci ta iran sun lalace ne saboda zagon ƙasar da amurka isra'ila ta yi eh, wato don farfado da don yakin da ta farwa ƙasar ya ce gwamnatin amurka idan tana so za ta farfado da shi kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a wani rubutun da ya yi wa jaridar wato ya yi a jaridar financial times ta ƙasar amurka inda ya ce har yanzu jumhuriyar musulunci ta iran tana kan hanyar diplomatsiya amma kuma haƙƙinta ne wato ta yi shakku a kan wato niyyar amurka a wajen tattaunawar ya ce idan amurka da gaske take ta nuna cewa a gaske take don warware wannan matsalar da ke tsakanin su sai dai in ji ministan ya kamata amurka ta san cewa al'amura sun sauya kuma bayan wannan yaƙi na kwanaki goma sha biyu da hamci ƙasar isra'ila da kuma ita amurka suka ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran wanda ya kai ga lalata cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar har guda uku da kuma kashe manya-manyan jami'an sojojin kasar har ila yau da masana fasahar nukiliya da kuma wasu iraniyawa irakci ya ce iran ba za ta miƙa kai kamar yadda amurka take riya ba iran ƙasa ce wacce ta yi shekaru dubbai a duniya kuma ta kutsa yaƙe-yaƙe daban-daban ta kuma sami nasara sannan ya ce muna son zaman lafiya a koyaushe amma mu ne muke iya tabbatar da ita ko kuma dai mu hana tabbatar ta da ƙarshe ministan ya ce a halin yanzu dai kuma ba za mu taɓa amincewa da kisan mutanenmu a haka ba tare da wani dalili ba shugaban babban kwamandan darakto wato tsohon babban kwamandan wato sojojin kare junju hali musulunci a nan ƙasar iran wato irgc ya bane cewa a yakin da jimhuriyar musulunci ta iran ta fafata a cikin watan da ya gabata ya tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana iya yaƙi da amurka da kuma isra'ila a lokaci guda kamfanin dillacin labaran afi na ƙasar iran ya nakalto manjo janar muhsin rizai yana faɗar haka a lokacin da wata talabijin a lokacin hirarsa da wata talabijin ta cikin gida a jiya talata labarin ya ƙara da cewa janar rizai ya taɓa riƙe mukamin babban kwamandan rundunar irgc jim kaɗan bayan nasarar jin hali musulunci a ƙasar a shekarar 1979 ya ce shahid janar kasim suleimani marigayi babban kwamandan rundunar kudus ne ya fara zancen hakan inda ya ce iran tana da ƙarfin fuskantar amurka hadda wasu wannan kuma ya tabbata a yakin kwanaki goma sha biyu da aka ɗora wa ƙasar a halin yanzu dai a halin yanzu dai janar riza'i yana cikin wa'anda suke ba jagoran jinjin hali musulunci imam said alil hamna'i shawara akan al'amuran tsaro da kuma siyasa babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sheikh na'im qasim ya gode wa shugabancin jimhuriyar musulunci ta iran wato imam said alil hamna'i kan goyon bayan da yake ba wa ƙungiyar babu ƙaƙautawa don yaƙar maƙiyarta wato hamdukasar isra'ila shugaban ƙungiyar ya bayyana haka ne a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon a karon farko tun bayan shahadar shugaban ƙungiyar said hassan nasarallah a shekarar da ta gabata babban malamin ya kara da cewa taimakon da imam Khamenei yake bawa ƙungiyar hezbollah ya kai matsayin da ba za mu tambaya ba ko roƙa ba musamman bayan fara yaƙi a cikin wata oktoban shekara ta 2023 kuma ta ba da wannan taimakon ba tare da shiga yaƙin kai tsaye ba sheikh kasim ya bayyana cewa babu wato ba mu buƙatar jimar musulunci ta irin ta shiga yaƙin kuma bai kamata ta shiga yaƙin ba saboda muna wato mu ma ba ma buƙatar ta shiga yaƙin daga ƙarshe shugaban ƙungiyar na hezbollah ya bayyana cewa zancen da ake cewa a duniya aka cika duniya da shi na cewa ƙungiyar ta miƙa makamanta ga gwamnatin ƙasar lebanon saboda takurawar da manya-manyan ƙasashen duniya suke wa ƙungiyar don ta yi haka ya ce don haka ya kamata a san cewa ba mu da kalmar miƙa kai a ƙamusinmu nasara ko shahada babu wata kalma ta uku kuma wannan halin da ake ciki na keta hurumin yarjejeniya ta dubu da ɗaya wanda Amurka isra'ila take yi a kullu yomin ba zai ɗore ba masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa na muda juma musulunci ta iran daga nan birnin tehran jakadan amurka na musamman a yankin yammacin asiya Stephen Witkoff ya bayyana cewa yana fata hamshin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas za su cimma yarjejeniyar tsakaita buɗewa juna wuta a ƙarshen wannan makon. Jakadan ya ƙara da cewa idan har yarjejeniyar ta tabbata, ƙungiyar Hamas za ta miƙa hamshin Isra'ila wato Yahudawa masu rai goma da kuma gawaki na wasu goma na wasu tara. Steve Witkoff bai bayyana abin da ita Hamas da kuma sauran falasɗinawa za su samu a wannan yarjejeniyar na kwanaki 60 ba musamman bayan da sun rasa falasɗinawa kimani 57,500 a cikin watanni kimani 21 da suke fafatawa da sojoji yahudawan har ila falasɗinawa kimani 150 ne suka ji rauni mafi yawansu mata da yara a cikin wa'anda aka kashe akwai yara kimani dubu goma sha biyu daga ƙarshe dai wiskof ya ce a halin yanzu saɓani guda ce ta rage tsakanin ɓangarorin biyu cikin guda hudu da aka fuskanta tun farkon fara tattaunawar wani babban jami'i a ƙungiyar hamas ya bayyana cewa sojojin amurka isra'ila sun kashe falastina guda shida a zirin gaza a ciki wato a ci gaba da kisan kiyashin da take wa falasɗinawa a yankin abdulkarim hanini ya ƙara da cewa wa'annan da aka kashe tsoffin fursunoni ne a hannun yahudawan a shekarun da suka gabata biyar daga cikinsu an yi musayarsu ne a shekara ta 2011 a lokacin da aka yi musayarsu da fursunonin da fursunan yahudawa mai suna galit shalit a shekarar sannan ɗayan kuma an yi musayarsa ne da a shekara ta 2002 wanda yahudawan suka kora daga cocin nativity daga birnin bethlehem na yankin yamma da kogin jordan abdulkarim hanini ya kammala da cewa a daidai lokacin da muke makokin 'yan uwanmu da yahudawan suka kai ga shahada muna roƙon muna ci gaba da gwagwarmaya da su har zuwa nasara To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na kokon san biye da shi akwai Afirka a yau, akwai kuma dan matasa. Fi wato shirinmu na ƙarshe shine kide-kiden Iraniyawa. da wannan kuwa muke cewa mu yi ni lafiya masu sauraro ko kun san Bismillahirrahmanirrahim. masu sauraro yau laraba 18 ga watan tir shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da 13 ga watan muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 9 ga watan yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu 1386 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan muharram shekara ta sittin 61 hijira kamariya ubaidullah dan ziyad walin kufa a karon farko ya kashe wani daga cikin mabiya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan ya aibata shi saboda kashe imam husain alaihi salam da kuma sahabbansa abdullahi dan afif shine shahidi na farko bayan shahidan karbala bayan da aka shigo da kawukan shahidan karbala tare da wa'anda aka kama kamar fursunonin yaƙi daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan aka shigo da su fadar Ubaidullah dan Ziyad sai ya yi masu iskili yana kuma dariya yana wulakanta su sai Abdullahi dan Afif ya kasa haƙuri ya kuma tashi a gaban Ubaidullah dan Ziyad ya mayar masa da martani mai zafi Ubaidullah yana tsammanin cewa ya gama da shi'ar imam hussein salam a kufa to haka bai tsamman wani zai iya tashi ya yi masa magana mai zafi irin wannan ba to haka ya ba da umarni a kama shi amma jami'an tsaronsa sun yi kokari su kama shi sun kasa yin hakan saboda 'yan ƙabilansa sun ki amincewa da hakan daga nan sai suka bar shi har zuwa cikin dare sai suka je suka shiga gidansa da ƙarfi sannan suka kama shi suka kashe a ƙofar gidansa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan yuni shekara 1948 miladiya bayan yaƙi da kuma tsagaita wuta tsakanin laraba da kasar isra'ila a karon farko a cikin watan mayun wancan shekarar aka kuma tsage ta yaƙi na wata guda sai aka sake sabon yaƙi kasar isra'ila ta sake sabonta yaƙin ne bayan da ta sami ƙarin makamai daga amurka da kuma sauran ƙasashen yamma kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta nemi a tsagaita wuta ne a daidai lokacin da isra'ila take bukatar hakan an tsagaita wuta ne na wata guda a cikin watan yuni majalisar ɗinkin duniyan ta buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ne bayan da ta ga cewa hamshin isra'ila ta kasa sannan ta sake komawa yaƙi bayan da ta sami makamai bayan haka ne a lokacin da suka ga ta sami nasara akan larabawan sai suka sake neman a tsagaita wuta a lokacin kashi 78 cikin 100 na ƙasar falastinu da aka mamaye suna hannun yahudawan kuma zuwa lokacin sun kori falastinawa kimani 750 daga cikin ƙasar falastinu sannan aka tsagaita wuta. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan tir shekara ta 1959 hijira shamsiya an fallasa kokarin juyin mulki a ƙasar iran bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar Hukumar CIA ta ƙasar Amurka ce ta shirya wannan juyin mulkin tare da haɗin kai da wasu sojojin tsohon sarkin Iran wanda aka kora tare da nufin kashe Imam Khomeini kutisa sirruhu wanda ya jagoranci juyin juhal musulunci a ƙasar da kuma wasu manya-manyan jami'an sabuwar gwamnati. Da farko dai sun shirya juyin mulkin ne tare da amfani da jiragen saman yaƙi wanda suke son tashi da jiragen sama a filin saukar da tashin jirage na shahid nuje da ke birnin hamadan na ƙasar iran da farko suna son kashe kuwaini khomeini kudisa sirruhu da ke nan birnin tehran da kuma tashar jiragen sama na mehrabad da ke nan birnin tehran amma tare da kariyar allah sai aka gano su aka kuma kama dukkanin wa'anda suke da hannu a juyin mulkin aka kuma gurfanar da su a gaban kotu aka yanke masu hukuncin da ya dace da su daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta 2002 miladiya bayan wani taro wanda shugabannin kasashen afirka suka gudanar a birnin doban na ƙasar afirka ta kudu sun amince da sauya sunan ƙungiyar kasashen afirka wato oau zuwa tarayyar afirka wato au kafin haka dai an kafa ƙungiyar au ne a shekarar 163 miladiya tare da buƙatar kubutar da sauran ƙasashen afirka wanda har zuwa lokacin suna ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasashen turai amma zuwa wancan lokacin al'amura da dama sun sauya a duniya don haka akwai buƙatar a sami ci gaba don haka aka zauna aka mai da ita kungiyar au aka samar da abubuwan da ya kamata a samar da shi a cikin kungiyar wanda suka hada da majalisar dokoki kwamitin tsaro kwamitin tattalin arziki bangaren kiwon lafiya dukkaninsu don kawo ci gaba a cikin kungiyar cibiyar au dai tana birnin addis ababa na kasar habasha sannan shugabannin kungiyar sukan gudanar da taro a ɗaya daga cikin ƙasashen kungiyar a kowace shekara. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar wasu manazarta ne cewa sudan za ta rushe sakamakon yaƙi amma duniya tana cikin shiru da zuba ido da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani rahoto da gidan yanar gizo na le diplomat na kasar faransa ya wallafa ya bayyana irin illar da yakin basasa da ya barke a kasar sudan tun a watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin sojoji da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces marubucin alexandra royot ya yi imanin cewa yakin da duniya ta yi shiru tana kallo ya rikide zuwa rikici tsakanin bangarori da dama na waje lamarin da ya ta'azzara rarrabuwar kawuna tare da barazanar yaɗuwar rikicin a yankunan marubucin ya bayyana cewa a ranar 15 ga watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta fada cikin wani yakin da ba sasa tsakanin sojoji karkashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces karkashin jagorancin lieutenant general muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati a haƙiƙanin gaskiya wannan yaƙi ya samo asali ne sakamakon tsarin taɓarɓarewar siyasa da aka fara a shekara ta 2019 bayan hamɓarar da gwamnatin umar albashir an fara samun rugujewar sauyi na siyasa bisa rashin daidaito tsakanin fararen hula da sojoji marubucin ya kara da cewa wannan ma'auni mai rauni ya ruguje a watan oktoban shekara ta 2021 lokacin da burhan da hamidati suka kitsa juyin mulki akan hukumomin fararen hula matsayin nan gaba na dakarun kai daukin gaggawa da kuma shigar da su cikin rundunar yau da kullum ya zama babban abin cece kuce kuma rashin shiga tsakani ya haifar da barakar rikici marubucin ya zayyana hasarar mutane da na kayayyakin more rayuwa da aka samu sakamakon wannan yaƙi a cikin shekaru biyu da suka gabata hakanan marubucin ya ce sannu a hankali ƙasar sudan ta zama gidan wasan kwaikwayo na yin taho mu gama a kaikaice tsakanin manyan ƙasashen yankin da na ƙasa da ƙasa da ke da mabambantan muradu ya ambaci kasashe da dama a yankin da kuma wasu wurare da ke goyon bayan wani bangare na fada da kuma dalilan da suka sa suke goyon bayansu ya kara da cewa bangarori da dama sun yi kokarin shiga tsakani musamman kungiyar tarayyar afirka da kungiyar igat da kuma irin haɗin gwiwa tsakanin amurka da saudiya amma ba tare da samun nasarar shawo kan bangarorin da ke rikici da juna ba a watan afrilun shekara ta 2025 wani taro da aka yi a birnin london wanda aka yi niyya don tara tallafin kuɗi don taimaka wa al'ummar sudan ya ƙare a wani ɓangare na rashin nasara inda aka samu kashi goma cikin ɗari kawai na kuɗaɗen da ake sa ran samu marubucin ya yi imanin cewa rashin daukar matakin diflomasiyya da rashin kula da kafafen yada labarai na taimakawa wajen rufa-rufa kan yanayin rikice-rikice a fagen kasa da kasa duk kuwa da irin girman da ke da shi marubucin ya tabbatar da cewa sudan a yau ta nuna alamun rukushewa na dogon lokaci hukumomin gwamnati sun wargaje yanzu babu wata hukuma ta siyasa ta tsakiya kuma an raba yankin sudan tsakanin yankuna da sojojin kasar ke iko da su wasu kuma na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da kuma wani bangare na bangarori masu zaman kansu a cewarsa tattalin arziki ya dogara ne akan albarkatun da ba bisa ka'ida ba kamar harkar ma'adanai safarar makamai da haraji ba bisa ka'ida ba ayyukan jama'a ba su wanzu a yankunan karkara ko birane ba kuma yawan jama'a ya dogara ne akan hanyoyin sadarwa na yau da kullum ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin waje don rayuwa marubucin ya yi imanin cewa wannan lamari yana taimakawa wajen yawaita masu faɗa aji da kuma ƙarfafa tasirin mayakan sa kai na cikin gida tare da mai da rikicin daga yakin neman 'yancin kai zuwa yakin ganima Raul ya kammala da cewa rikicin a Sudan ya kunshi yanayin yakin basasa na zamani yayin da rugujewar ƙasa gasar soji tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna da tsohon bakin ƙasashen waje ke haifar da hargitsi mai ɗorewa a nashi ra'ayin sojojin sudan ko dakarun kai ɗaukin gaggawa ba su da wata hanya da za ta kai ga cima gagarumar nasara kuma wannan takun saka na soja na tattare da wani gagarumin rugujewar bil'adama da ake watsi da shi fagen ƙasa da ƙasa a ƙarshe ya ce idan babu wani shiri na diflomasiyya da cin gashin kansa haɗarin da ƙasar sudan za ta iya shiga cikin yanayin rudani na tsawon lokaci kamar abin da ya faru a somaliya ko libya bayan mutuwar shugaban libya muammar gaddafi jaridar le monde ta bayyana cewa yakin da ya shafe fiye da shekaru biyu yana dabar kasar sudan yana da nasaba da wasan tasirin yankin wanda ke nufin ya zama dole a rinjaye masu ruwa da tsaki a wajen yanayin da ake kara samun rabuwar kai a cikin editanta jaridar ta yi bayanin cewa har-haren jiragen sama masu saukar ungulu da ake ci gaba da kaiwa biranen port sudan da ke gabashin sudan tun daga farkon watan mayu abin tunatarwa ne cewa wannan yaƙi da aka kusan manta shi wanda yanzu ya cika shekaru ta uku yana ci gaba da yin barna inda sama da mutane dubu ɗari da hamsin suka mutu yayin da sama da mutane dubu goma sha uku suka rasa muhallinsu sakamakon faɗan jaridar ta yi nuna da cewa for sudan ba ita ce babban birnin gwamnatin kasar kaɗai ba wadda ta janye zuwa gare ta a lokacin da hartum ke fama da kazamin fada har ma tana wakiltar hanyar shiga ga kasar da take fama da matsalar jin kai lamarin da ya sanya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa sudan ta fada cikin wani yanayi na mafarki Na tashin hankali yunwa cututtuka da kuma gudun hijira don haka lalata muhimman ababen mara rayuwa a wurin kamar filin jirgin saman fararen hula na ƙarshe da ke aiki a ƙasar ta hare-hare da jiragen yaƙi marasa matuka ciki za su dagula kai kayan agaji musamman ganin yadda sojojin sudan suka kwato birnin hartum a ƙarshen watan maris ƙarƙashin jagorancin janaral AbdulFatah fatah al-burhan shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan bai kai ga kawo sauyi a tsawon yakin ba kamar yadda ake tsammani a ɗaya ɓangaren kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da ƙalu hamidati sun nuna a hararen da aka kai fort sudan cewa wutar lantarki nasu ba ta nan sun yi amfani da bikin cika shekaru biyu da fara yakin a ranar 15 ga watan afrilu wajen ta kafa gwamnati lamarin da ke nuni da yadda ake kara samun rabe-raben ƙasar sudan tare da haifar da rashin tabbas a yankin sai dai a cewar jaridar wannan bala'i na sudan yana kara ruwa ne sakamakon wasan da ya shafi yankin kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kwararan makamai da mayaka cikin ƙasar hakika hare-hare da jiragen yaƙi marasa matuka ciki ke kaiwa port sudan ya janyo rugujewar dangantakar diflomasiyya tsakanin mahukuntan ƙasar da haɗaɗɗiyar daular larabawa wacce ake zargi da baiwa ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa makamai na zamani jaridar le monde ta kammala da cewa fitar da sudan daga kangin da ka iya kutsawa cikinta na buƙatar matsin lamba kan waɗannan masu ruwa da tsaki wajen ƙara ta wutar yakin daga wajen ƙasar don cimma manufarsu da ke janyo hasarar rayuka an yi nuni da cewa amurka na da ƙarfin da za ta iya cimma hakan idan aka yi la'akari da dangantakarta a cewar jaridar abin da ya rage shine shugaban amurka donald trump ya fahimci cewa ƙasarsa kamar sauran ƙasashen duniya na da sha'awar ganin an kawo ƙarshen yakin sudan bayan shafe kusan watanni 21 ana yaƙi a sudan Bangaren lafiya na ci gaba da fama da matsaloli da dama ingantacciyar tsaro a sassan jihar khartoum da kuma kwato birnin singa babban birnin jihar sinar da sauran garuruwan jihar ya taimaka wajen dawo da harkokin kiwon lafiya tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa da suke yaƙi da juna suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ashirin yayin da sama da miliyan sha hudu suka rasa su, da kuma 'yan gudun hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa ma'aikatar lafiya ta ƙasar sudan ta yi kiyasin hasarar da ɓangaren kiwon lafiya ya samu na daga barna da sace-sace da aka yi wa cibiyoyin kiwon lafiya da kayayyakin aikin jinya da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'ajiyar magunguna da kayayyakin magunguna da suka kai dalar amurka biliyan goma sha ɗaya baya ga lalata masana'antun harada magunguna na ƙasar. ministan lafiya na tarayya haitham muhammad ibrahim ya bayyana cewa kashi 75 cikin 100 na asibitoci 702 zuwa 540 daga cikinsu na da alaka da ma'aikatansa sun fara aiki ne kawai saboda nuna jin kai amma an lalata su an wawashe kayan aikinsu na likitanci wasu kuma an lalata su gaba daya ibrahim ya shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa yanayin lafiya a jihohi da sojoji ke iko da su ba su da kyau kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba su aiki yadda ya kamata saboda ɗimbin 'yan ƙasar da suka rasa matsugunansu daga jihohi da yakin ya shafa sun koma rayuwa a cikin asibitocin dangane da yankunan da dakarun kai daukin gaggawa ke iko da su ministan lafiyan ya bayyana lamarin a matsayin mai matukar wahala wasu cibiyoyin kiwon lafiya na gab da durkushewa kuma gwamnati na iya isar da ababen mara rayuwa ne kawai ta wasu dabaru waɗanda ba a bayyana su kamar kula da mata masu juna biyu rigakafin wasu cututtuka da magungunan gaggawa na cutar tarin fuka da na kanjamau kamar yadda ake tafiyar da cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan da dakarun kai daukin gaggawa ke iko da su ministan ya ce wasu cibiyoyi na ƙarƙashin ma'aikatan da ke da alaƙa da ma'aikatarsa ne yayin da wasu ƙungiyoyi ke gudanar da su musamman ƙungiyar dr sutas borders a jihohin da ke yankin darfur haka kuma akwai asibitocin da ke ƙarƙashin rundunar ta rapid support forces waɗanda ke aiki a matsayin nasu na kula da lafiya irin su arrazi international da kuma asibitocin gabashin nilu a jihar hartum da ziyarar da ya kai birnin port sudan babban birnin wucin gadi na sudan a watan agustan da ya gabata darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonon gibresu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 bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa kuma idan ana biyar da mu za a iya tuna cewa manufar wannan shirin dai shine taɓo batutuwa da dama da suka shafi rayuwar matasa ta mahanga daban-daban to da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin namu na yau idan kowa har ba a manta ba a shirin da ya gabaci wannan mun yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake ɗaukar matasa da kuma matsayin da ya ba su mun kowa hira da malaman addinin musulunci waɗanda suka yi bayanai dalla-dalla akan haga bisa matashiya an ji bayani akan hatsarin da yake tattare da samartaka da kuma ƙa'idoji da musulunci ya shata waɗanda za su iya zamarwa matasan da samari tudun mun tsira idan suka yi aiki da su hakanan kuma mun ji ta bakin malamai akan halayyar da musulunci ya buƙaci samari su kasance a tare da ita to a yau za mu ci gaba akan yadda musulunci yake kallon waɗanda ya kamata a ce samari da matasa ɗin sun yi tarayya da su a rayuwarsu ta yau da kullum ga abin da malam adamu babayo yake faɗa. shari'a ta tsara a daidai wannan lokacin malam kamar yadda na shari'a ta tsara wa matasa barnamij ko program na musamman na farko tukunna waye za su yi musharaka da shi ina ya kamata a gansu inda baya bai dace a gansu ba na'am ruwaye da yawan gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsokaci ya tunatar da matasa akan muhimmancin lidimtar masu hankali da wasu suka dace ya zo a ruwaye cewa daga bakin ma'aiki cewa annabi isa dan maryamu alaihi salam sun hawariya sun tambaye shi akan cewa ya ruhan lahi wa ya kamata mu yi mu'ashara da shi wa ya kamata mu yi mu'amala da shi wa ya kamata mu yi harka da shi annabi isa alaihi salam ya amsa musu da cewa ku mu'amala da wanda idan kun gan shi zai tuna muku allah zancensa zai kara muku tsoron allah mu'amala da shi babu abin da zai tsara ku da shi in banda tuna muku zikirin ubangiji so matasa ana fatan a gan su wato sakan su harkar addini na gaske wanda idan muka duba harkar addini kuma shine kokarin sanin waye ubangiji kana da kuma hidima al'umma da bin tafarki madaidaici ah, akwai barnamij na musamman da aka tsara malamai marubuta sun yi manzo kamar yadda manzo ya bayyana so matasa suna da ɗawainiya mai yawan gaske a kansu wurin ganin cewa sun yaƙi waɗannan matsaloli da suke fama da shi na na samartaka ko na tashi wurin ganin cewa sun yi koyi da na gaba da su sun yi koyi da sabon addini musulunci mai tsarki akwai ruwaye da suka yi bayani masu yawan gaske akan muhimmancin neman ilimi ga matasa muhimmancin tarbiyantuwa da tarbiyya irin na addini muhimmancin abubuwa ga sunan da yawan gaske ruwaye da yawa sun yi bayani akan halala ko daraja da Allah ta'ala ke ba matasan da suka gama rayuwar kurucensu wurin bauta a Allah lallai kam wannan wannan fatara na rayuwa fatara ce mai matuƙar hatsarin gaske ga matasa. sau da yawa ake yin kira ga matasa da su zama masu wato kallon waɗanda suke gabansu a shekaru domin su zama musu abin koyi tambaya a nan ita ce ko da akwai matasa da suke iya zama abin koyi ga tsararsu matasa sheikh bashir lawal ya amsa mana wannan tambaya da cewa za mu samu cewa shi kanshi manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar shi gaba ɗaya abin koyi ne na farko al'umma ce ta jahiliya a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya sa aka sanya haihuwarsa cikin wasu mutane jahilai waɗanda suke da kekashewar zuciyar da suna iya binne 'ya'yansu da rai kamar yadda tarihin musulunci ya nuna haka nan amma sai zamana ya tashi a matashin da dukkan garin ake mishi kyakkyawan shaida cewa wani matashi ne mai gaskiya da amana. amana haka manzon Allah ya kashi duk wani gwarzo yakan fara ne da haka nan kenan a hatta a kusiya a karantar manzon Allah da irin tarihi shi na mu samu abubuwan koyi sai na Ali wanda aka yi farki da cewa ne na manzon Allah ne kuma ya kasance yana taimakawa addinin Allah subhanahu wata'ala tun yana karami shine kamar wanda zamu ce sojan da ke ba wa manzon Allah kariya a lokacin da manzon Allah zai fita daga wasu matasan wurin sama da akan ingizo su domin su yi manzon Allah rashin kunya to Imam Ali tun yana karami ya kasance yana ba wa ma'aikin Allah wannan tarihin yana take mishi baya hakanan lamar ya ci gaba ya gabatar da dukkan kowace so ba wa manzon Allah kariya da addini a yakokin ma Allah gaba ɗaya da yayi da Qurayshawa zaka samu dai shine ke rike da tuta wannan ma'aiki ya kwama tare da Qurayshawa an banda yaki ɗaya na Tabuka wanda ba a ma yakin ba so Imam Ali tarihin za zamu iya ganin shi abun koyi ne da matasa za su iya amfani da shi sosai. abu ne da yake sananne cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma kuma su ne shugabanni da jagorori na gobe a cikin al'ummansu a dalilin haka suna da rawar da za su taka domin ganin gyara abin da ya ɓace a cikin al'ummarsu tun a wannan lokacin na samartaka su malam bashir lawal ya yi mana bayani kamar haka irin gudunmuwan da matashi zai bayarwa ya fi kowa wato mun fi bukata kuma alhamdulillah, kusan duniya a yau za mu ga irin sauyin da ke faruwa a duniya duka daga wajen su wayannan matasa misali abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya kurori daban-daban na neman kawo gyara wajen samar da hukuma akalla wanda za ta yi kokarin raba daidai wanda za mu iya kiran shi da adalci misali wajen tafiyar da tsarin sa hakan su ne suka yi kwara to mu irin nan al'umma din za mu samu cewa musulunci yana da haka nan kan lallai mutum ya zama ya damu da al'umma ya zama mutum ne wanda yake mai amfani a cikin al'umma to ya za ka yi ka zama mai amfani shi ne lokacin da mutum ya amfanar da kuruce shi wajen gina kansa da ilimi na farko kenan matasan musulmai da bukatar su samar da ilimi saboda ba abin da za ka iya yi a yau sai da ilimi din bayan mutum ya sami ilimin sannan ya zama yana da hadashi a wajen amfanar da ilimi din kai ya zama mutum ne da yake son ya zo duniya zuwan zomo kasuwa ya zo ya tafi ba tare da ya samar da tasiri mai amfani wa duniyar ba addinin mu ya nuna cewa mutuwa eh, ba karewa ba ne mutum zai iya dasa wasu ayyuka a duniya kuma ko da bayan ya mutu yana eh, makwancin shi a bazo kafin tashin alkiyama lada zai ci gaba da kwarara zuwa kabarinsa sai daga cikin wa'annan su ne ake cewa sadakatar jariya shine sadaka mai gudana wato ayyukan alhairai daban-daban da mutum zai shuka wanda zai dinga samun fa'idar shi a lahira. to ma saurare nan ne wato magaryar tukewa a cikin wannan bangaren na mahangar musulunci dangane da matasa da fatan amoru da abin da aka ji ku kasance a cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin su mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin wata mai alfarma na azumin watan ramadan ne yasa zan kawo muku waƙoƙi da aka yi masu ma'ana da fa'idoji da su shafi wannan wata mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki zai gabi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu kuma ya samu shin bayan zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma to ba taɓa lokaci ba tsawon farko za mu fara kawo muku a shirin namu shine mun gato muku majid rida zade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya yi waƙa kan watan ramadan kana daga bisani mu tike shirin namu da amir kabuli shi ma wani waƙi ne a nan ƙasar iran shi ma dai ya yara mana waƙa ne kan alfarma falala na wannan wata na azumin ramadan mai alfarma da fatan masu saurari su da zama kuma shirin zai karatar da su da yake masu iya magana cewa waka baki mai tafi daɗi bar haɗa ku da waɗannan mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da su ai saurari lafiya. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی قرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمن بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه یه عمر عادتم اینه تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم تو این ماه کامل می همیشه پیش تو خواهشم ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی غرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه To an gaida Majijir Zazade da kuma Amir Kabuli mawaka guda biyu a nan ƙasar Iran suka fice wurin yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban inda a wannan karan sun waƙe mana watan azumin Ramadan ne wato watan Ramadan da fatan mana sun amfana kuma sun ko kuma ya ƙayatar da ku. Zan jalin zamu shirin a nan saboda lokacin a mu a tafiya shi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala. ni madugun shi ne ke cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. دوباره سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی دوباره رابطه با بهترین رفیق رهایی از قفس تن شکوه یک پرواز سهر به دامن سجاده گفتن علم مرو به جاده مراج میکشان كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية عسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B, הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.hr.ir H-E دو ها الکترونی شلانو کل دوید ایران ات جیمیل دوت کام انو نمتسائیم گم برشتوت ها خفرتیوت به انستگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران ele